sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance mai tausayi ne da rahama da jin kai ga al'ummar shi gaba daya kamar yadda muke ambatawa a farfajiyar alkiyama hankalin kowa yana tashi kuma da siffanta wannan rana da cewa firmar marumin akai wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imri'in yawma idin sha'an li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni a ranar tashiyar kiyama kowa al'amarin da ke gaban shi ya isa a ranar tashi alkiyama rana ce ba wai ni ko kai ba mala'iku ma suna rena aikin da suke ma'alla hankalin suna tashi hadisi ya inganta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan kiyama ta tsayu aka ɗauko mizani aka kafa shi a filin kiyama kamar yadda alkur'ani yake cewa wani ba'ul mawazin alkistal yawmil kiyama فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah ce wani ba'ul mawazin alkistar yau milkiyama za mu kafa almawazin mizani na gaskiya sikelin auna aiki Allah ce falatun lamu nafsun shai'a idan kiyama ta tsayu ba wanda za a zalunta wa in kana mithqala habbatin min khardalin a biha duk abin da ka aikata daidai da kwayar komayya na alkhairi ko na shari Allah ya ce ataina biha za mu zo da ita Allah ya ce wa kafa bina hasibi mu nan in ji Allah ya ce wa kafa bina hasibi mun isa a ce mu ne masu hisabi kuma mun kware wajen yin hisabi aiko Allah ya kware a gurin hisabi mai isa Allah madaukin sarki ya bayyana mana ranar tashi alkiyama za a yi hisabi daga ainihin wayuwar gari zuwa azahar an yi hisabin kowa an kare dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna allah ya sa muna ciki har allah madaukin sarki yana cewa ashabul jannati yawma din khairun mustaqawan wa ahsanu maqila Allah ya ce yan aljanna a ranar tashi alkiyama su suka fi alkhairi suka fi dacewa da gurin bacci da baccin rana mai daɗi gurin zama babu wanda ya more ma samun gida a ranar tashi alkiyama kamar yan aljanna kuma babu wanda yake samun katifa da bacci mai daɗi kamar 'yan aljanna malaman tafsiri a nan sai suka yi babi suke cewa wannan aya tana nuna allah madaukakin sarki zai yi hisabin kowa a ranar tashin alkiyama daga keto wato daga wayuwar gari zuwa azar bayan azar ma 'yan aljanna har sun shiga aljanna har sun kwanta suna bacci to gabanin a hisabin nan a ƙari idan garin allah ya waye ranar tashin alkiyama za a ajiye ainihin mizani sai mala'iku sai su zo su ga wani irin mizani gingiringin a gabansu sai su ya ubangiji wannan kuma mizani na menene wannan katon mizani me za a yi da shi sai Allah madaukin sarki ya ba su amsa da cewa zan auna aikin wanda nake so ne a cikin bayina sai hankalin mala'iku ya tashi ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik malaiku ya sarki ya tabbatar maka ya Allah lalle tabbas ba mu bauta maka ba yadda ya kamata mu bauta maka saboda ganin mizanin auna aikin sai su na aikin da suka yi to su wani aiki suka yi Allah za a auna wannan mizani don haka ba wai ni ko kai ba hankalin malaiku ma tashi yake kowa yana ta kan shi yana ta kan shi amma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da tsayuwa ta tsayuwa za a tsaya a filin alkiyama fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana za a tsaya ne a wani ne wanda tsawon shi ya kai kwatankwacin shekara dubu hamsin a duniya matsala ta kai matsala tashi hankali ya kai tashi hankali hankalin kowa ya tashi a tabgurin annabi adam a nemi ceto ya ce wane mutum linzami ya fi karfin wuyan kaza lintana bakinta a tabgurin annabi nuhu ya ce wane mutum na ta fusa ta allah a je gurin annabi ibrahim ya ce wane mutum na taɓa ma allah abin da yake baya so a je gurin annabi musa ya ce ni da na mangaro ne mutu a je gurin annabi isa ya ce ni da ake ce mun dan allah waɗannan su ake kira ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi min rusul kowa cikin ulul azmi bai iya tunkarar allah madaukakin sarki ana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya manzan Allah muna neman ceto ne kai kadai kai suka je gaban Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha manzan Allah ya ce ni kadai na isa ni kadai na isa ni kadai na isa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi ya je ya fadi karkashin al'arshin Allah ya yi sujjada ya ce zan yabi Allah in girmama shi in gaya mushi wasu kalmomi masu tsada wanda ni kaina ban san ma me zan gaya mai ba sai a gurin Allah zai gaya musu shi kashi bai san da me zai yi ba Allah ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Allah kirari ya kirari ya kirari nan take sai Allah madaukin sarki ya ce manzo Allah sallallahu daga kanka sal tuqa washfa tushaffa sai a ce daga kanka sal tuta roƙi duk abin da kake so a baka kuma ka nemi ceton duk wanda kake so ka ceta za a baka ceto sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a filin kiyama kowa yana ta kan shi amma manzo Allah yana cewa ummati ummati ummati ummati al'ummata al'ummata al'in izala in izala in izala in izala zo mu je ku zo mu je wanda ba ahlus suna bane bai shiga aljanna sai malaiku su zo da bulala suna tsula musu suna mazala yana cewa ummati ummati ku zo mu tafi ku zo mu tafi sai a ce ina ka da hayyaru wa baddalu min ba'di 'yan samu matsala sun shiga dariku sun shiga shi'a suna zagin sahabbai sun lalace yan birane. ne sai maza ya ce to fasuhukan fasuhukan fasuhukan fasuhukan huka duk wannan rahamar da ka ji muna ambatawa a gidan duniya har ne manzan Allah yana tausayin shi a kiyama manzan Allah bai jin tausayin kowa sai wa sai musulmi mumini kuma wa ahlus sunna Allah ka raya mu cikin sunna ka kashe mu cikin sunna ka tara mu da annabin sunna sallallahu alaihi wasallam yan uwa abin na faɗa dai Allah ya bani lada wanda ne kuskure Allah ya gafarta mu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kara albarka a wannan masallaci ya albarkaci jagoran wannan masallaci da limaman shi da ladanan shi da makwabtan wannan masallaci da duk wani wanda yake musulman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gata kamar yake roƙon Allah madaukakin sarki yadda muka karanta ramar annabi da tausayin shi da jin kan shi ga mutane to muna roƙon Allah madaukakin sarki mu ma ya azurta mu da waɗannan ɗabi'u kyawawa miyagun ɗabi'un mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mu da su kamar yadda ke roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan iyamu ya gafarta musu ya tausaya musu ya sa aljanna ce makomarsu ya haɗa mu da su a cikin jannatin na'im fi maqadi sidikin inda malikin muqtadir wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah allah madaukin sarki ya saka malam da alkhairi malam ya gabatar mana da muhadara qayyima muna roƙon allah madaukin sarki wannan rahma da malam ya bayyana mana da annabi yake da ita allah ka kai rahma a kabarukan iyayen malam ya fi musu ya ɗaukaka darajarsu cikin shiryayyu akwai tambaya guda ɗaya da mai tambaya yana cewa ana gafarta malam wai rahaman nan ta annabi ga mutane kare ta takaita ko ko hadda dabbobi to kafin malam ya ansa wannan tambaya zan so mai maraba da manyan malamai guda biyu da allah madaukin sarki ya azarta wannan majalisi da kawo ziyarar su a yanzu a cikin wannan muhadara mai albarka a yanzu haka muna tare da shugaban matasa na kungiyar jama'atu izalat libida wai kamata sunna na jihar kaduna a sheikh aliyu rashid makarfi wannan muna maka barka da zuwa allah madaukin sarki ya kara ɗaukaka sunnar annabi tare da shi akwai ɗaya daga cikin hamshakai manyan malamai matasa waɗanda ake jin dirin sunna a bakin su kuma fitaccen mai wa'azi a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bida wai kamata sunna a sheikh mustapha saleh bamalli malam maka barka da zuwa kar ku manta a ranar lahadi da ta gabata ƙungiyar jama'atu izalatu bida wai kamatu sunna ta zo ta gabatar mana da ko a wa'azin goron sallah a majalisun nan waɗannan malamai sun ba da su wajen tama annabi wannan aikin da allah ya danka a hannun shi a matsayin amana muna addu'a A dukkanin malaman ƙungiyar izala da cewa allah madaukin sarki ya sa musu albarka kuma allah ya ƙara haɗe mana kan ahalu sunna gam waje guda kamar yadda shugaban majalisar malamai na ƙasa a sheikh sani ya jingir ya ce a cire gaba allah ka cire mana gaba a cikin zuciyoyinmu dangane da 'yan uwan hannu sunna ya ce a ba juna uzuri allah ka ba mu ikon ba junan mu uzuri akan duk abin da mun fahimta a hagungunce ko ko fahimtar mu bai kai ga mun hasaso mun gano daidai din shi ba sannan ce a ba abu juna sallah jama'a babban bala'in da aka fara haddasa ma annabi in ka ɗebe bala'in da ya fuskanta na munafakai da musiban da ya fuskanta na yahudawa da nasara da sauran waɗannan tarkacen wallahi ba musiban da ya kai abin da ya shafi dirar da aka fara manzan allah domin kaga matsalan bin sallah ga duk wanda yake son bayan kai musulmi ne ya lalata maka addininka sallah yake fara hari domin idan shedan ya haska tauhidinka ya ga ka ketare wallahi sallah zai maka daren mikiya ya ta kawo maka abubuwa iri-iri shi yasa wannan dattijan malami waɗannan kalmomi da mutanen ƙasar nan sun san darajarsu wallahi ko biliyan nawa za a sai zinari a narka a rubuta shi da shi wallahi sai an yi a cire gaba a ba juna uzuri sannan abu juna sallah waɗannan kalmomin ba ku san tsadansu ba amma allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi ba zan tsaya ba har sai na yi godiya da kuma fatan alkhairi ga shugaban majalisar matasa na kungiyar jama'ati zalif libidawa ya kawo mata sunna ta ƙasa da ya kawo mana ziyara na gaisuwan sallah a yau dinnan sun ziyarce ni da tawagan shi kuma sun ziyarci fadilatul allamatul albani kuma sun koma gida da yamman nan muna fatan allah ya sa sun isa gida lafiya a yanzu haka muna marabtan matasa na kungiyar jama'ati izalatul bida wai ta suna reshen jihar zamfara yanzu haka muna tare da su sun kawo mana ziyara na gaisuwan sallah muna muku mara balale kuma za su ziyarci a shekul albani da daddaren nan allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan ziyara kuma allah ya ƙara ƙarfin zumunta tsakaninmu da ku ƙaunar da muke muku muke mana allah ya sa mu ci muriyanta ha a lahira in ba manta ba a jiya ɗaya daga cikin malamanmu a sheikh dawud ibrahim al-zahiri ya gabatar mana da muhadara mai takin yaƙini da tasirin shi a yau kuma fadilatu sheikh shu'aib salih almadani ya gabatar mana da wannan muhadara kayyama mai taken tausayawar annabi ga al'umman shi allah ka sa tausayin nan ya bi mu har cikin kabarurrukanmu har lokacin tashi daga kabari har mu shige aljanna mu ci moriyarta ina sanar da al'ummar musulmi in allah maɗaukin sarki ya raya mu gobe daidai lokacin da gabatar da wannan muhadara akwai muhadaran da sheikh yahaya umar abdullah zai zo ya gabatar mana mai taken matakan cin nasara duniya da lahira in allah ya kai mu jibi alhamis sheikh kabir abubakar asgar zai kawo nashi gudunmawan domin taya annabi isar da wannan saƙo da allah ya aiko shi da shi gabatar da muhazara mai taken hassada da illolinta a ranar juma'a a sheikh muhammad salis mu'az al-madani zai gabatar mana da muhadara mai taken ladubban ɗaliban ilimi idan allah maɗaukin sarki ya kai mu ranar asabar da lahadi gayyata ta musamman a sheikh muhammad awwal adam albani zaria yana gayyatar ɗaukacin yan uwa musulmi gagarumin wa'azi da ya shirya a darul hadisu salafiya da ke gaskiya layout da safe karfe goma a ranar asabar za a gabatar da muhadara mai taken bara roƙo tumasanci bambadanci maula a musulunci ran lahadi da safe daidai wannan lokaci zai gabatar da muhadara mai taken in kun san wata ba ku san wata ba kurman baki sai an je gaban shehinmu duka to a nan ne za a ji me yake nufi da wannan muna gayyatar 'yan uwa musulmi lalle su halarci wannan wa'azuzzuka suna da matukan fa'ida allah ka saka ma malam sha'ibu da alkhairi duniya da lahira allah ka sa wannan wa'azi a cikin mizanin ayyukan shi na alkhairi allah ka mai da shi madina lafiya allah yadda ka bashi majistirai allah ka bashi doktora haka Allah ka sa albarka a cikin ilimin shi ka kai haske a kabarin iyayen shi ‘ya'yan shi Allah madaukin sarki ka sa musu albarka ɗaliban shi Allah madaukin sarki ka albarkace su Allah ka fidda mana cikin tsasan shi da ɗaliban shi waɗanda suka fi malam ilimi da himma Allah ka sa ya muri wannan aikin alherin da ya gabatar da rayuwar shi gaba ɗaya wajen assasawa jama'ar annabi waɗannan bayan allah sun ba da lokacinsu su yi karatu su yi nazari su tsara to mu kuma mu ba da lokacinmu wajen mu saurara mu fahimta mu sa shi a cikin aiki allah maɗaukin sarki ya taimake mu zan mai da abin magana ga malam mu ji wai shin shi annabi rahaman shi mutane ne kaɗai waɗanda dabbobi kaji wata malam wane mutum hmm. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama shi ta wuce nan ashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku zai yanka dabban shi ya wasa wuka shi ba a wannan tausayi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam game da dabbobi kaka za ka yanka rago ko akuya ko kaza da dakusasshiyar wuka ka yi ta gigir gigir gigir gigir har sai ta fita hayyacinta cikin ramar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce daidai da dabbar da za ka yanka to ka wasa wukar ka tausaya mata ka sauƙaƙa mata Ramar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kai ga dabbar da za ta je lahira a tausaya mata to wacce take da rai ba ita ma manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ishara da a tausaya mata a rangwanta mata hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wata rana yana zaune cikin sahabbai sai ya ce wani mutum cikin banu isra'ila ya je yana noma da saniyar shi tana noma kuma yana dukanta da ta ji duka ya ishe ta sai ta go sai ta kalle shi ta ce mali haza kwaliktu ta ce mai gida ni ba don haka haka halice ni ba in yi noma kuma da kan sahabbai sai suka yi mamaki suka ce ba ta takallamat a ya ce za ta yi magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bi zalika wa amana bi zalika abubakar na umar in ba ku yadda ba ni na yadda kuma sayyidina abubakar da umar sun yadda wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana cewa dabbobi ba daidai ba ne ka sa musaniya in a wato eh, ya sunanta garman huda tana huda kana dukanta wannan ba daidai ba ne shi yasa ita kanta saniyar ta wugo take ce mai nima ba da haka aka halicce ni ba raƙumi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana haniniya yana huce manzala ya kalli raƙumi ya ce me faru sai raƙumi ya bude baki ce ya rasulullah gashi nan mai gidana ne tun yana ta saurayi na matashi na yake ɗaura min kaya kuma eh, ya auni ya kai ni kasuwa ni ne nan ni ne can yanzu kuma gashi na tsufa ina jin ana ciniki na za a sai da ni a yanka ni raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye kalle sai ya ce haba haba bayan Allah ba kwaji tausayin waɗannan bayan Allah ba tun yana matashi yana saurayin shi yake ɗaukan maka kaya yake wahala da kai yanzu kuma ya tsufa ba za ka tausaya mishi ba dabba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya ce tai da haka ramar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta takaitu ga mutane ba har dabbobi to bar ka ji in kara maka ma ba dabbobi ba har aljanu har aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam rahama shi ta kai gare su ko Allah ya azurta ka da zuwa makka ka ba hanyar masfala ka kure ka ce kana so a nuna maka masjidul jinni masallacin aljanu har yau yana nan a garin makka mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan tashi da sahabbai ya tafi wajen yi ma aljanu wa'azi wata ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabi bilal suka shiga daji suna tafiya suna tafiya suna tafiya can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan dakata daga nan tsaya nan sai manzo Allah ya wuce je ma aljunu wa'azi wannan masallaci yana nan a wannan masallaci ne aka so aka saukar da suratul jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada da haka ramar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ummul alam ta game duniya gaba daya mutane da aljanu da dabbobi da kowa da kowa muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara azarta da ainihin sanin ilimin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da irin rahamarsa da jin kansa da tausayinsa don mu Allah ta'ala ya azuta mu da aiki da koyi da wannan rahama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am Allah madaukin sarki ya malam sakaya da alkhairi malai na bin mu bashi na bayanin da ya fara da shi da farko cewa yana kaunan al'umman wannan musamman na masallacin nan da ni kaina annabi ya umarce mu ga duk mutumin da yake kaunan mu bayyana muna kaunan shi malam muna kaunan ka saboda Allah wannan a madadina da kuma dukkanin al'umman ahlus sunna na unguwar nan baki da kaunan mu ga malam ba yanzu bane tun muna yan dubi dubi ne tun da ne tun kuma wallahi ba abin da ya hada mu sai sunnan annabi harkan kasuwanci bai hada mu da malam ba in za ka yanka ni ba ma san sana'a da yake yi ba ba abin da ya haɗa mu sai neman ilimi da kuma yada ilimin da duk waɗannan abubuwan tintin ga 'yan uwanmu nan ga a zaune malam muhammad kabir da malam musa shi soja yake ce mashi shi sai tafi soja mu kuma sai allah ya aje ma'ana ikon allah shi kuma wance ya zama ramma shi kuma wanda ya zama malami ne karatar da addini in ya ja baki sai wanda ya fassara allah madaukin sarki ka shaida muna kona waɗannan bayan naka hakikanin gaskiya ba zan so mu tsawaita ba tare da mala ya takaita mana kuma zan so malam don allah kafin ya koma madina muna bin shi bashin lacca guda ɗaya wanda bai yi ta ba kuma ya ji tsoron allah ya zo ya yi ta shi ya sani a lokacin da wani alheri ya gingimo ya taso mana ya ce shi zai yi muhadara lokacin wannan to bai yi ba saboda ka sai ya zo ya biyan bashi amma dai ba zan faɗi ba saboda neman zaman lafiya allah madaukin sarki ya samu dace a zan gayyaci ɗaya daga cikin malaman da suka halarto mu a yanzu kafin nan muna mara ba da ɗaya daga cikin alarammomi na kungiyar jama'ati zalat libida wai kamata suna na ƙasa alaramma siyan kargi wanda muna maka barka da zuwa ah, a shek aliyu rashid makarfi shugaban matasa na kungiyar jama'ati zalif libida wai kamata suna. za mu so ya zo ya faɗi yan kalmomi da zai tama ba annabi wannan gagarumin aiki da yake cewa ku isar da sako a madadina ko da aya ce ka sani ya ce na lahun ri'an sami a maƙalati allah ka haska kawo mutumin da ya ji zance na ya kiyaye ta ya isar da ita ya ce so da dama wanda sakon ke iske shi yakan fi kiyayewa ma sama da wanda shi ya ji saƙon halgawa ta malam ka zo ka faɗi kalmomi allah madaukin sarki kuma muna roƙon shi ya sa albarka a cikinsu kafin mu gayyaci wani daga cikin malaman da zai ce wani abu allah ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلام الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من دعا بدعوته وتسن بسنته إلى يوم الدين amma ba da yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu cikin ƙarin farin ciki da gode ma Allah da ya mana wata baiwa da rahamarsa ya halitta mu cikin musulmi kuma ahalin sunna wanda suke bin tsarin karantawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaskiya ina farin ciki kuma na yi ta so in zo wannan muhadara amma gudun kada malaminmu ya ce sai mun yi irin wannan magana ya saba na son zuwa A ina addu'a ga shi malam da yake jagorancin wannan masallaci da masu karatu da ibada cikin wannan masallaci da wannan babban malami namu a sheikh shu'abu salihu almadani wanda allah mai baiwa mai yawa wajen ilimi da riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni kaina da yan uwana ina roƙon Allah yadda muka haɗa a wurin Allah ka haɗa mu gidan aljanna da yawan mu akwai masu damuwa ba mu yayi damuwa ne sai Allah Allah ka yaya mana damuwa mu da yawan mu iyayen mu sun koma zuwa ga Allah Allah Allah ka musu rahama da yawan mu akwai masu neman biyan bukata ba mu biyan bukata sai Allah Allah ka biya mu kowa bukata ta alheri kalmomin da zan ambata ba su da yawa Allah shi gafarta malam bayan na yi addu'a gare mu gabaki ɗaya wato malaman usulu suna cewa idan ka samu mutum a zaune ka ce da shi a wani ci gaba ka zauna to abin da ake nufi shine ba a sanya tashi ba sai ka ce ka ka tashi ba wanda ka same shi a zaune ka ce ka zauna bayan yana zaune to ana nufin ba ka sanya tashi to ni karantar wannan da ake a wannan anguwa da wannan makaranta da waɗannan abubuwa da ta yadu a cikin ƙasa ina ba matasa shawara da 'yan uwana da dattijai masu sha'awa ganin rayuwa ta yi kyau mu ƙara riƙo da irin waɗannan malamai wallahi idan mutum ya saki malamin sunna duk wanda ya kama daji zai kai shi akwai wasu malaman aƙida waɗanda suke wa da ƙani ne ibrahimu taimi da suleimanu taimi waɗanda kowanne ya riga ya sanya da suka fice a duniya wata rana suleiman taimi yana zuwa wajen wancan malami sai ya gwara mishi kai sai ya je wajen wannan malami sai ya buga mishi kai lannan sai ibrahim taimi yayin sai ya je yana faɗin wata magana sai ya mishi gyara ana cewa al'imanu yazidu wa yanqus haka yake ne ko yazidu bi mene wa yanqus bi mene sai ya ce a imanuka ka imani jibril in kana da imani kawai kamar mala'ika jibril ne in baka da shi baka da shi kaga wannan ya saba makarantar gaskiya da yayin shi yana wa'azi da wannan magana sai ibrahim taimi ya ce da suleimanu taimi ya kai suleimanu taimi wallahi bai raina baiwar da allah ya maka ba domin kowane dan adam za ga da irin baiwar da allah ya masa ya ce amma ina baka shawara ka kiyayi mutane waɗanda suke philosophers waɗanda suke awo da hankalinsu ba magana allah ba ya ce manzan allah sallallahu ya karantar da mu tsarin shari'a ta karantar da mu sunna ta nuna mana kyawawan ayyuka da ayyuka masu kyau suna sa mutum ya tashi daga wannan mataki ya koma wancan mataki na imani kuma idan ya rabu da su yana dawowa kasa tun baya wasu laifuka zai koma yana yin saboda wasa da aiki ya ce to ina baka shawara ka kiyaye waɗannan ni ina gaba da kai a wajen ilimi to wannan shawara da nake ba kaina a kara kuma lauwa ta 'ya'yan da muke ɗauka mu kai su makaranta Allah ya sanya wa malami tasiri a cikin zukata kowane ɗan adam domin ina gaya muku kowane irin malamai da na sunna da na bid'a da waɗanda malamin ambata 'yan shi'a Allah ka tsare mu da su wato suna iya mutuwa akan tasirin malaminsu da yawa za su iya ba da rai na rantse muku da wanda ya bani ikon zama a nan shine Allah ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama idan na zo za a taɓa ɗaya daga cikin malaman sunna na tabbata aka ce ga Sheikh Albani ko ga sheik malam yusuf sambo ko ga wani malamin sunna wallahi aka ce za a ɗauki ran zan ba da rayuwata don in mutu don suna da tasiri da mahimmanci a cikin al'ummar rayuwa saboda mene saboda ina kallon tasirinsu to abin nake jin tausayi mu muna kashe ƙananan yara tun daga farko muke ɗaukar su mu ɗora su wajen mutanen da ba su da aƙida bari mana misali wani yaro ya je makarantar islamiyya sai malamin sa ya karantar da su sai kasa sai bai rike ba saboda hausa shi ba ta karfi ba yaran malamin yana cewa bismillahir rahmanir rahim sai yana fassara musu da waka da ake karanta da yara yana cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai to shi yaro da ya bai ji abin da malamin ya faɗa ba kuma duk abin da aka karanta da yaro a gida a makaranta in ya dawo gida yana wasan shi da taya ko yana kwallo ko yana guje-guje ko yana kan keke zaka ji na maimaitawa haka yaro yake ko sai uban ya ji shi ya fito daga wanka sai yaron yana cewa da sunan Allah mai rahama mai cin kwai yanzu aka rama kuma Allah tsakani da Allah aka ce kuma Allah ne mai cin kwaye kaga matsala ta faru sai uban hankalin sai ya tashi sai kira yaron sai ya ce da shi kai me kace yaron sai kuma ce ah, malam ne yake koya mana da sunan Allah mai rahama mai cin kwaye ce ba haka bane sai ce a baba ba fa kai bane kake karanta ni yaro dan shekara uku yace malam ne fa ya gaya min wannan dan haka wallahi babu da abin da ka gaya min ba zan yarda ba sai dai malam ne ya ce ba haka bane malam gashi an taso makaranta ba da zai ga malamin amma gani yayi gobe din da ya kosa ya je wajen malam dan ai ma yaron nan gyara kamar sati biyu ne da yamma ta yi kama yaro suka tafi sai ko ga malam ya ce da malam yaro yana karatu kai masa fasara sai ce kwarai da gaske ya ce me kace ka karanta ne ya ji sai malamin ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai yaron ya kalli malamin ya kalli baban sai ya ce baba kayi gaskiya yanzu ne da kai saboda malam ya faɗa gaskiya kaga an nuna mai cewa malam ya huu ba tasiri ina fata muna ganewa to idan aka bar jama'a suka ɗebi wasu abubuwa masu yawa a wajen malaman da ba sunna ba ce san zuciya suke karantarwa wallahi al'umma sai su lalace shi yasa nake jin tausayin mutanenmu na ƙauyuka da waɗanda wata iska ta ɗebe su ta tsautsayi ake ɗiba sai zuku duba waɗanda wannan mutumin yake turo su daga sakwata aka taku a ƙasa wasu daga kano wasu daga katsina wasu daga yola suka taso a ƙasa mata suna tayewa a hanya wasu zo su taro na shi'a shi kuma daga gyalle su zuwa filin za a yi taron wallahi a mota ya tafi saboda tsabarinin wayo to tsakani da allah banda wanda allah ya jarabe shi da wannan masifa ai ba za ka yi wannan ba addini ba ne gashi mala ya karanta mana rayuwa na rantse muku da wanda ya bani ikon zama anan shine Allah na kwana na dade ban ji wa'azin da ya doke ni irin wannan wa'azin ba domin wannan kasan na malam Shu'aibu Salihu da jama'a za su sanya su aiki da shi a dauki rayuwar ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sanya ta a cikin waɗannan ayyuka wallahi da jama'a baki ɗaya mun zauna lafiya da mu'amalar mu da gidajen mu da ibadan mu da rayuwar mu baki ɗaya ba mai saukin kan zama da al'umma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a cikin wa'azin malam sai ya taɓo wani misali wanda ita ce magana ta ta ƙarshe sai duk inda na zo ina wa'azi ko da kowace irin hali na kai jama'a don janyo hankalin su da in sun yi dariya to fa nakan tana cewa wannan dalilin wa'azin nan ina yi ne saboda mutuwa Allah ya tabbatar da zan mutu kuma zai tashe ni sannan zai min hisabi sai malam ya magana yana cewa hatta ga masu rauni sai malam ya buɗe maganar ya ce komai rauninka komai ƙarfinka wata rana za ka tafi tun baka da ƙarfi ana ɗaga kana tashi wata rana kuma sai ka zanto yi karfi sai ga ana sha'awa ka wata ran sai furfura ta fara zuwa tana feso maka wa tilka alamatul mauti akara maka lau da ga wannan an daga an ka wannan alama ce ta mutuwa in ji da tije namu to wallahi sai ga wanda ya rayuwar shi da ana kallon kan aka nuna maka ita baya sai ka ji tausayi shi yasa zan rufe da aya guda daya a cikin alkur'ani mai girma ko kuma da kannanta kwaya biyu a jiki wacce Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum idan kun kasance fi rabin kuna cikin kokonto min ba'asi na game da in tashe ku bayan na kashe ku to fa inna khalaqnakum min turabin ku tuna ni lahaci uban ku annabi adamu daga ƙasa ina annabi adamu yake yan uwana ya koma zuwa ga Allah thumma min nutfatin ku kuma halicce ku daga digon mani thumma min alaqatin bayan kwana 40 sai na mai da ku dugon jini thumma min muzgatin bayan kwana 40 sai na mai da ku yankin tsoka mukallakatin kwana 120 sai na hura ma wani rai wa ghairi mukallakatin baya kwana 120 wata hudu din nan sai na kwabo wani a cikin mahaifiyar sai aka yi barin sa linubayyana lakum Allah ya ce dan nuna muku ni kadai nake yi duk duniya ba wanda ya tsaya halicci mutum sai Allah ya ce wani qirru fil arhami ina tsaye da mutum a cikin uwarsa a cikin mahaifa ma na sha'u yadda na ga dama ila ajalin musamman harin da nake son ta haife shi in ji Allah summa nukurjukum difila sai in fitar da ku kuna jarirai bai san litinin ba baka san talata ba baka san laraba ba baka san alhamis ba baka san yanayin da ake ciki a ƙasa ba baya bambance dare da rana baya bambance masoyi da makiyi amma sun mali tablugu a shuddaku sai in kai ku cika karfin ku sai ka ga wanda aka haifa da yau zaka haifa ɗanka ka kura mai ido shekara talatin a nan zaka ci abinci nan zaka haifa tsari ka kura mai ido ba za ga lokacin da gabashi take ja ba saboda lokacin da ake aikin ba mai taimakon Allah shi yasa malamai suka ce akwai tashbihi a cikin surar da Allah ke kwatanta shuka da dan adam yadda ake shuka dawa ko masara ko shinkafa haka dan adam ke rayuwa tashbihi ko malaman balaga suna cewa haza shubu wa haza alaysa kazalik ya shek abu kaza yayi kama da abu kaza to sai Allah ya ce summa litablugu ashuddakum sai in kai ku cika karfin ku sai ka ga wanda kake cewa a gaban ka ɗaliban ka ne na makaranta ba ka san shi an haife shi ka san lokacin da aka aure mahaifiyar shi kana caje ka gida a sama wando ko ka je ka karɓo kuɗin makaranta in ba haka ba zan maka bulala wata rana idan ya daga idan iska duniya ta doke shi sai ka ji ya ce duk wanda bai bi mu ba a zariya wallahi sai mu shi dan adam fa kenan thumma litablugu ashuddakum sai ka kuce ga karfin ku wa minkum daga cikin ku inji Allah man yuta fa sai an kashe wani yana cikin tashi ko yana karami ko ya daga ko yana mulki ko yana sarauta ko yana malinta in dai lokacin da ajali ya zo Allah ce sai an karbe shi wa minkum man yuraddu sai in bar wani ya tsufa ila arzilil umuri matakal amari na tsufa likai la bi Eh, min ba da ilmin shay'a ya zanto sai ya manta abin da ya sani idan profesa ne ba zai iya karanta wasiƙa ba zai iya rubutawa ba idan ya fi dan harka da kuɗi wallahi wata ran ba zai bambance naira ɗari biyar da naira hamsin ko naira ashirin ba idan ya fi kowa yawo a nan ƙasar yana yawo ya je nan ƙasar ya je can ƙasar ya je can ƙasar ya sha abu kaza ya sha abu kaza wata ran da soyayyen nama da ɗanyen gauta wallahi ba zai bambance a bakin shi ba Allah ya kwace sinadarin idan yana ɗaukar buhun gero buhun masara buhun dawa yana tura drum ɗin man gyaɗa manja to wata rana sai an rike mai buta alwala in ya rike sai ta kada shi wani malami nawa a nan zaria muna karatu da shi yana nan na'ibin zazzau malam yahuza yana ce na cewa malam Allah na da hakuri sai ya ce yaro ka bari Allah ya gama da dan adam ya bani labarin abokinsa shekara hamsin baya ya ce lokacin yana da ƙarfi ana shan juko irin na saiwa na farauta shi mafarauci an taba kawo turmi irin wanda mata suke daka ya kwantar da turmin ya doki turmin ya rabe biyu aka ta ihu ya ce na gan shi da idanuna yau ba a daɗe ba daga nan zuwa wajen agogoncin sai ya faɗi shi da sanda a hannunsa idan ya miƙe sai ya faɗi allah ya kwace ƙarfin to sai ya zanto duk kamanta abin da ka sani idan mutum ya tashen zina ya tashen neman mata ko ya tashen neman aure aure ko ta hanyar halas ko ta hanyar haram wata ran sai ya rike ɗansa namiji yana ibrahim ne yana yana Ibrahim ne ashe ba dan namiji bane Aisha ce mace tana baba ga idanun Abu Daba ya gane ta ga hannunsa a jikinta amma wallahi na dauka namiji ne saboda mene saboda yau da kullum sai malaman suka ce to ga tajbihin da Allah ya ce wa taral arada kuna kallon kasa tan ta bushe bayan an gama damuna an yi kaka an yi rani bazara ta biyo baya fa iza anzalna alaiha alma'a hatta da yayin da na saukar da ruwa akan ta sai ta kumbura wannan ya shuka masara wannan dawa wannan gero warabat wa batun min kulli zaujin bahijin sai ta fitar da wasu rassa masu ban sha'awa sai ka zo kana cewa wallahi da zaka je ka ga gonan malam awal mai shago sai ta baka sha'awa to da zaka je arfa ga malamin da zaka je ka ga yadda musulmi suke tasowa arfa sai ka dauka ba a mutuwa da zaka je kasuwa sai ka dauka ba a mutuwa da za a je jami'a nan bakin jami'a a taso ɗalibai sai ga jama'a da ban sha'awa da za ka tafi sallar juma'a ga jama'a da yawa to na rantse muku da wanda ya bani ikon zama gaban ku shine Allah wata ran babu ko mutum ɗaya a cikin masallacin nan da ni da kai da malam da duk abin da muke shafawa a jikinmu da wani ado da muke wallahi ƙasa muke wa ado za ta cinye mu wannan ya tsinnawa da na sanya zobe haka ƙasa za ta shiga tsakakanin sai ta zara naman ta bakashin sai ta rarrage kashin sai ya lalace ga baki ɗaya zalika kun ga abin da Allah ke ambata maka na wancan misalin da aka yi masaran nan shukan nan ko baka sare ta ba iyakar tashin da dan adam ke wata sai Allah ba ransa iyakar tashin da dan adam ke yi ko malami ne shi ko mai kuɗi ko mai sarauta wallahi wata ran sai dai a bada labarin shi amma wata ran ba za a ganshi ba zai yi ba zalika bi anna Allah huwa laqu wannan ana nuna maka cewa dan Allah shi kadai ne gaskiya duk abin da ka rike ba Allah ba aikin banza kake wa annahu yuhyil mauta kuma shi ke raya ce wa annahu ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai wa sa'a sa'ata magana tashin alkiyama ko da malam ya karanta mana a yanzu atiyatul la ba fiha za ta tashi wallahi ba a ciki kai imani ba yi imani ba ka shirya ba ka shirya ba kai tanaji baka yi tanaji ba Allah zai tashi kiyama ba fashi wa anna Allah yab'asu man fil qubur Allah zai tada kowa cikin kabarin sa za a busa kaho guda uku busa kaho ta farko da abin da ke cikin duniya da aka halicce shi ko wajen duniya ko wani wuri da yake da rai zai mutu har shi mala'ikan da ya busa kafan Allah zai kashe zai karbi ransa za a dauki lokaci ba wani abu da ke motsi sai mulkin Allah in aka busa kaho na biyu kowa zai tashi hadisin manzon Allah ya nuna mana daraja sayyidina Ibrahim da manzon Allah sallama ke faɗa yace shine farkon wanda da tashi da mayafi cikin mutane baya ga manzon Allah sallama ba mai daraja irin ta Annabi Ibrahim zai tashi da mayafi gaban Allah dan tashin alkiyama kai ko baka isa ba ni ban isa ba shi ma bai isa ba to Allah ya ce za a tashi kowa wannan zai zo kowa zai zo karanta littafin shugaban Allah to duk da malam ya gama karanta mana rayuwar manzon Allah sallama sai nuna mana cewa to ana faso a ai koyi da ita ne dan za a haɗu da ran da za a yi tambaya akan ta to yan uwana daga ƙarshe nake ba mu shawara da ni da ku mu zaɓa ma kanmu abin da yake shine mafi sauki mafi alheri shine bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma yi aiki da abin da malamin nan ya karantar da mu wannan malami Allah ya saka masa da alheri mu sanya ayyukan nan mai iyali ya sanya rayuwar manzon Allah sama a zaman shi da iyalinsa mai iyaye ya sanya rayuwar manzon Allah sama a zaman sa da karantarwarsa ta iyaye mai kasuwanci yayi kasuwanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ibada ko dama ibada ba za ta karbu kowace irin ibada za ka sai kai ta karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan ita ce kaidar da Allah yake karba aiki kai irin na manzon Allah sama kuma kai dan Allah saboda haka ina ba mu shawara yan uwana mu ji tsoron Allah a cikin mu'amalar mu kuma ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka dan tsarkin mulkin sa kai ina tawassuli da soyayya da muke wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa babu rabon wuta jahannama a cikin magabaki daya wannan malami da yayi mana wannan karatu ubangiji Allah ka sanya wannan karatu a cikin mizanin ladansa malam da ya amince ya shirya mana wannan muhadarori a cikin wannan masallaci Allah ka sa wata rana za mu gana gidan aljanna ga baki ɗaya mu ina roƙon Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira Allah bakin ciki na duniya da lahira Allah ka shafe mu da shi ya ubangiji idan ka tashi ɗaukar mu Allah kai mana gata da arzikin cika da imani Allah ka raba mu da asara addini ya ubangiji Allah ka samu kai ƙarshen mu da imani ya ubangiji ka haɗa kan musulmi da musulmi ya ubangiji ahli sunna ubangiji ka sanya soyayya ta gaskiya tsakanin mu ya Allah makiyanmu na kusa da na nesa Allah da waɗanda ake kashewa ƴan uwanmu a ƙasashen duniya da waɗanda ake kashewa a Najeriya da waɗanda ake kashewa suna sallah suna sana'a suna zaune ba mu da karfi Allah kai ne mai karfi Allah ka san ana kashe mu ne saboda ba mu da karfi Allah saboda muna bauta maka Allah ka tare mana fadan da ake mana ya ubangiji ba mu da makami Allah kai kake da makami Allah ka rama mana abin da ake mana ina mana sallama kuma na tsawaita ina bada hakuri ina fatan Allah ya sa da rabon zamu gana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukin sarki ya saka malam da alkhairi matasan sunna kun yi dace wannan shine shugaban matasa na kungiyar jama'atu izalatul ya wai kamata sunna to kai zalan da ake gaya muku kenan menene masoka a cikin nan in akwai abin da zaka soka faɗi ba abin da ake gaya mutane sai sunna ba abin da ake gaya mutane sai su gaunaci manzan Allah kuma jama'ar annabi tsakani da Allah kalman gaskiya tana sauyawa ne malam jiya ba shi a wajen nan amma tsakani da allah me bambancin abin da ya faɗa da wa'azin da malam dawo da zahiri ya mana jiya da talikin da shikawi ya zo mana jiya yadda ka san sun yi gamin baki ita gaskiya haka take kai ma gaskiya saranda sai allah madaukin sarki ya buɗa maka a komi naka wallahi ka ki sai allah madaukin sarki ya fallasa maka allah ka rufa mana asiri ba tare da tsawaitawa ba zan gayyaci sheikh bamalli ya zo ya ambaci wasu kalmomi domin shi ma ya saka nashi hannun jarin wajen haɓaka wannan addini na musulunci allah mai jagoranci cikin abin da zai ambata allah za fita malam bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko yana miƙa godiya ta ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya tsawaita mana rayuwa muka halarci wannan rana sannan kuma ya kaddara muna daga cikin bayinsa da suka tattaru a wannan majalisi mai albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi cikin hadisin muslim babu waɗansu mutane da za su taru a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah ko suna darasin shi a tsakaninsu face sai Allah ya saukar da natsuwa tattare da su Mala'iku rahama sun kewaye su sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai ambace su cikin mala'ikun da ke tare da shi Allah ka samu cikin su sannan malam da ya gabatar mana da nasiha Sheikh Shu'aibu Salih madani ina mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya waita mana ire-iren su a cikin al'umma musulma sannan malam Muhammad Awwal Abubakar mai shago shi ma yana addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa karfin gwiwa akan abin da yake yi na karantar da al'umma da fahimtar da su sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uh, to kamar yadda malam ya gayyace ne akan dan tofa waɗansu 'yan kalmomi a takaice dai gaskiya a hakikanin gaskiya babu abin da zan ce ko abin da zan faɗa wanda malam da ke kusa da ni nan bai gaya mana ba ya karantar da mu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah mai tausayi ne manzan Allah mai jin kai ne mai rangwame ne mai afuwa ne da duk wani ɗabi'u da ya kamata ya gaya mana ya karantar da mu abinda zan ci kawai sai dai in ce Allah maɗaukakin sarki ya ce mana fa a cikin suratul ahzabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun amma wa da wannan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara kathira wannan shine kawai idan muna so mu yi koyi to ya kamata mu yi koyi da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu ikon koyi da shi shi yasa Hassan ibn Sabit yake cewa a rubaiti nasa yake cewa wa ajmalu minka lam aini wa akramu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha'u yake cewa wa ajmalu minka lam aini ya ce a cikin mutane gaba ɗaya wanda ya fi ka kyau idanuna ba su taɓa gane shi ba da wa yake yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kuma wa akramu minka lam talidin nisa'u wanda ya fi ka karamci babu matar da ta tsuguna ta haifi wannan dan a duniya ko kai ka san shi baka san shi ba ni ban san shi ba ba a ma shi ba kuma ba za a yi ba sai ya ce mu mubarra'an min kulli aibin kai Allah madaukakin sarki ya halacce ka ka ranta daga dukkan wani aibi karami ko babba ya ce ka annaka qad khuliqta kama tasha'u kai ka ce an halarci ka ne yadda kake so kamar kai ka ce ma Allah yi ni kaza amma Allah ne ya ga daman ya yi shi haka a takaice baran karanta mana wani kissa da wani mutum a gurguje mutum ne cikin yahudawan maka wata rana ana zaune a kewayen ka'aba sai kawai ya buɗe baki cikin yan uwansa laraba sai wata magana ya ce ni ko ba dan bashi da yamin yawa aka ba ba da ina tsoron yanda iyalai na za su shiga cikin halin kakani kai in bani ba da na ɗauki takobi na je na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama a bakinsa amma shi da na je na kashe Muhammadu sai wani cikin mutanen wurin ya ce wannan ne damuwar ka ya ce to ni na yi maka alkawar zan ɗauki nauyin iyalanka bayan baka sannan duk bashin da ake bin ka zan biya maka kuma hakikanin gaskiya balarabe akwai shi da rike alƙawari a wancan lokacin har yanzu ma ana samu sai hankalin shi ya kwanta kawai sai ya ɗauki takobin shi ya yi harama sai ya nufi madina yana zuwa ya isa garin madina cikin dare sai ya rashin sa'a kun san rashin sa'an da ya yi sai ya ci karo da na umar to ina ko mutum ya yi sa'a ka zo kashe manzan Allah kuma ka cika da sayyidina Umar akwai sa'a babu sayyidina Umar dube shi ce mishi ma ja'a bika ila madinati madinati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anta mushrikun kafirun yace me yazo da kai madinar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kai kafiri ne kuma kai mushriki ne yace ji'tu li aqtula muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baro bara bi boye bai ce na zo ne don in kashe muhammadu ya ce littaka tula muhammadan ka kashe muhammadu sai na umar na mamaki ka kashe muhammadu cabde lalle ya yi shirin ɗauko dala da goron dutse ba ganmu kaga ko ba za su ɗauko ba sai na umar ya kama shi ya daure. ya je da shi tarkin masallaci ya daure. to da safiya ta yi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito aka nuna mishi ga wanda ya zo domin ya kashe ka me ya kamata manzo Allah ya sa a yi a naka tunanin da nawa a aika da shi lahira ko sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kun ba shi ruwa suka ce ruwa tabdi domin su suna mamaki ne manzo Allah ya ce a ba shi ruwa a ta zo mishi nono daga jikin dabbarsa a bashi da dabino don a bashi ya ci da aka mishi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya matso gaba gare shi yace ya fulan kul la ilaha illallah yace ya kai wane ka faɗi la ilaha illallah yace la aqulu ba zan faɗa ba annabi masa wannan hatsawan kwana uku karshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a sake shi ya tafi sai na umar ya ce sai na ji kafata ta kasa ɗauka na a daidai wannan lokacin to ga tsuntsu daga sama gasashe manzan Allah ya ce kuma kyale shi tafi in ba manzan Allah ba zai wannan umar kyale mutumin na ya tafi abinsa har ya tafi yi nisa an cire zamani da shi gaba da kuma sai gashi ya dawo tun daga nesa yana dawa ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta kare ko bata kare ba akwai wani abu kuma da ake bukata gaba ran zaka shiga musulunci banda wannan ya musulunta ya zo gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce me yasa a lokacin da na ce ka faɗa ka ƙi faɗa ya ce ai a wancan lokaci in na faɗa tsoron ka yasa na faɗa ni kuma da a ce tsoron wani ɗa namiji ya sa da na shiga wani addini gara a kashe ni ya ce amma yanzu da aka kyale na tafi ina da yanci in na ga dama in tafi in na ga dama in dawo shine yanzu na dawo na ko musulunta dan Allah mu kalli wannan kisa na daidai ya samu rabauta amma karamci da yafiya da tausayawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya kai shiga ko ba shi ya kai shi ba to shi yasa a cikin nasiha malam hatta masu da'awa malam yayi ma nasiha idan kana da'awa zaka fuskanci kalubale iri-iri amma ka zama mai yafiya mai hakuri kuma hakuran nan na sabati ka tabbata ba ka ce to na hakura da abin da akan ba amma na daina da'awa na daina wa'azin har yanzu hakurin bata cika ba ka yi hakuri sannan me ka ci gaba daga inda ka tsaya forward ever backward never ga wata kisa a ƙarshe da zan tsaya da shi wa'iz ya zo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da radirgaggen kashi saboda me zo ya sami manzon Allah haka saboda manzon Allah mai da'awa ne ya ji manzon Allah yana wa'azi cewa idan mun mutu za a tashe mu su kuma yahuda daga cikin abin da suke inkari akwai wannan suna cewa idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun a wani ma sai suka ce awa aba'una al-awwalun yanzu in mun mutu mun zama diddigaggun kasusuwa yanzu za a sake tasan mu bayan mun mutu to ina iyayenmu da kakanninmu na farko da suka mutu inda shekaran su dubu nawa yanzu a ƙasa duk za a tashe su sai yake tambayi manzo Allah ya ce yanzu kai ka ce yanzu wannan kashin za a sake mai da shi mutum kun dai ganin wurin isgilanci yake kuma saboda me yake wannan saboda mai da'awa ne manzon Allah ya bata mishi rai manzo Allah ya ce kwarai kuwa tabbas bayan ka zama rigaggen kashi Allah maɗaukakin sarki zai tashe ka a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗansu ayoyi a cikin suratu yasin a ƙarshe ƙarshenta Allah maɗaukakin sarki ke cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim me Allah ke cewa awalam yaral insan ay al insanul kafir yanzu shi wancan mutumin ba zai tsaya ya duba ya gani ba anna khalaqnahu min nutfatin mu maka halicce shi daga digon maniyi fa idha huwa khasimun mubin sai kuma gashi ya zo yana bayyanar da husuma yana musu akan Allah ba zai iya tada shi ba wa daraba lana masalan ai wa daraba li masalan Yanzu yana buga ma mu misali yanzu wannan kashin za a tashi shi yanzu wannan wa nasiya khalqa ya ko manta asalin wanda ya halicce shi qala sai ya ce man yuhyil idhama wa hiya ramim yace yanzu wane ne zai rayar da kasusuwan nan bayan sun radaddige dan Allah wa zai wannan aikin to amma kuma mu ci ansan ba wa zai rayar kace Allah baka ci ansan ba dan shi Allah ya tashi ba da ansa a gaba mai yace ah to shi wancan ai bai yadda da Allah ba ballanta ka ce mishi Allah ya yadda sai ka ce mishi me kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra ai wanda zai rayar da wannan radadagun shi shine wanda ya halarci sa tun a karan fari tunda baka yadda da Allah ba amma ka yadda da can ya taba existing wannan mai kashin ka taba imani da can yayi rayuwa to in ka yi imani haka wanda ya rayar da shi a wancan lokacin shi zai sake rayar da shi yanzu ya fahimta ko ya fahimta ba Allah maɗaukakin sarki ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra kace wanda zai rayar da wannan kashi shine wanda ya halitta shi tun a karan fari wa huwa bi kulli khalqin alim sannan kuma shi masani ne ga dukkanin halittunsa da kai wanda ka sani da wanda baka sani ba shi Allah maɗaukakin sarki da ya halicce su ya halicce mu gaba daya ya sani to a takaice dan abin da zan iya cewa kenan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka ma maluman nan namu da alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda ya tattara mu a wannan wuri mai albarka Allah ka tattara mu a cikin gidan aljanna Allah ka ji kan magabatan malumanmu malumanmu kuma da ke ƙoƙarin karantar da sunna a ƙasashen duniya baki ɗaya ba ƙasar mu Najeriya kaɗai ba muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki kuma ya tabbatar da su akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mu gaba ɗaya Allah ka karɓi rayuwarmu akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك bihamdik ashhadu لا la ilaha illa ant astaghfiruka wa السلام عليكم assalamu alaikum وبركاته Allah madaukin sarki ya saka wa malam bamalli da alkhairi jama'a sunna ta samu gata wallahi bid'a kin shiga uku ke da ganin waɗannan jigajigan matasan kin san cewa takaici ya hauki duk wanda ka daga ido ka kalla za ga yanzu ne yake ji da kwanjin shi kuma ya shirya duk kayan aikin da bida ta shiryo a shirye yake da izinin allah za a ɗauki guduman sunna sai an rotse ta allah ka saka malaman nan da alkhairi allah ka ƙara hada kan ahalus sunna kan gaskiya kafin ga ya ci ramma yana kargi ya rufe mana da karatun alkur'ani kasan wani alherin allah dole nan da za ka ji ana allah rammawa na allah rammawa ne wallahi malami ne da yake karantar da abin da bai gaza abin da mai wa'azi yake karantar rum ba da ba za a yi switin shi mai wa'azi a ce koma kujerar allah alaramman koyo koma nan sai ka ji kowanne ya a kujerar tsaf alherin kungiyar izala kenan ba wai cewa ramman bai iya fassaran ba ne ko mai fassaran bai iya ƙur'anin ba ne wallahi da sun iya shi yasa ko da ramman ko ba ramman sai ka ji wa'azin ya tafi rau allah ka tabbatar da diga-digan makan abin da yake shine daidai wallahi ba zan bar malam sha'abi ta ba kawai ba wannan yake cewa allah ya gafarta malam don allah hadisin nan na aisha da ka ɗauko a kasar ɗan farko ba ka ƙarasa shi ka ji tsoron allah ka ƙarasa mana shi na farfajiyar kiyaman nan na hadisin wanda nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa gurare guda uku <clears throat> wani bai iya tuna wani guri na farko shine hina yi mizan yayin da za a ainihin kafa mizani wannan mizanin da muka ishara gare shi wanda allah ta'ala ya kirar shi da wani ba'ul mawazin al-qistal yawmil qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من biya أتينا بها وكفى بنا حسب wannan gurin guri ne wanda kowa bai iya tuna wani haka ya manzo Allah ya ce hanni guri na biyu lokacin da ake watso takaddun raba ayyuka sama za ta tsage takaddu su watso a lokacin takaddu suke saukowa daga sama hankalin kowa baya jikinsa wani bai tuna wani kowa ya ɗumauce ya rude sai ya ji takaddar shi ta zo ga hannunsa kuma ita wannan takaddar kai da kanka za ka karanta ka ka yanke ma kanka hukunci ikra eh, ka fa bi nafsika yau ma alaika hasiba ka karanta sakamakon ayyukanka da kai da kanka kai karan kanka ka isha kanka hisabi guri na uku lokacin da mutane za su hau kan radi su tsallake shi Allah na cewa in minkum illa wariduha hmm. kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ce babu wani mutum a cikin ku illa wariduha sai ya bi kan wutar jahannama ya tsallake kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani hukunci ne wanda Allah riga ya yanke hukuncin ya tabbatu babu yanda za a yi sai ka bi ka to amma dadan abin sai Allah ce summa nunajji bayan an hau kan sirada manzo ya siffanta shi siriri ne malamai suka ce kaman kaurin gashi malaman zamani suka ce kaman kaifin reza sannan tashin hankalin da ke kan sarabi gashi ga duhu bayan duhu gashi dan siriri sannan ga wasu ƙugiyoyi guda biyu dama da hauni wannan ƙugiyar ta amana ce duk wanda ya ci amana idan ya hau kan sarari to wannan kugiyar ta riga ta yi reji tana jira ne yawo yana ruwa ta tafkai ta jefa shi a wutar jihannan ɗaya kuma ƙungiyar ta zumunci ce kana da yan uwa kan ka babanka baban babanka ya wanka wanda ke uwa da uba da kanin babanka dan kishiyar ku dan waye dan waye ba ruwanka da shi kana wulakantar da zumunci to wannan kugiyar ta zumunci ita kuma tana nan a ɗaya gefen tana jiran ka ka zo kana hawa sai ta cafke ka jeje baka cikin wutar jahannam Allah ka tsare mu to sai Allah madaukin sarki ce summa nunajjil ladina taqaw sa'annan sai mu ainihin tsiratar da waɗanda suka ainihin ji tsoron Allah wa na fi fiha jasiya sai mu bar ainihin azzalimai sarafta cikin wutar jahannama suna nan wato gurfane ga sunan sun kibe a wutar jahannama da haka waɗannan gurare guda uku kowa ta kan shi yake lokacin da ake raba sakamako Allah ka sama shi sakamakon mu da hannun dama lokacin da ake kafa mizani a filin kiyama Allah ka sa auna ayyukan mu na kware mu ce aljanna sa'annan lokacin da ake wucewa kan saradi da an tsallake wannan to a sauran farfajiyar kiyama to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan lokacin kuma sai ya koma tunanin al'ummas saboda a wadancan lokutan shi kanshi bai san halin da yake kai ba shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga Allah ya tsayatar da shi domin Allah madaukin zarki zai yi fushi ne fushin da bai taba yi ba kuma ya cancanta Allah ya wannan fushin domin duk wani dan bid'a yau gashi a gaban Allah duk wani mara kunya yau gashi a gaban Allah duk wani mujrimi da mushriki gashi a gaban ai kaman yara ne idan ka gama tsokanan yaro ka gama ɓata mai rai idan aka shiga wani lungu ya cafke ka sai ka ja cewa na kama wa na kama ba dai nan ka jefe da ka gudu ba to yi wa na kama to ranar Allah zai yi wa na kama aka yi mamaki irin saɓan Allah da mutane suke Saɓan Allah mutum bejin kunyar Allah bejin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗauki jariri a yanka shi jariri a yanka shi a sha jinin shi a yi farfesun kashe shi haka kawai a yi luwaɗi da yara 'yan ƙanana 'yan shekara biyu 'yan shekara uku a yi shirka a yi kafirci a zagi sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a wulakanta mai mutunci a ci mutuncin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin fa innal yawma amalun wala hisab yau aikin kawai ake babu hisabi wa gadan hisabun wala amal gobe aiki hisabi za a yi babu aiki to shi sa ran tashi alkiyama Allah zai fushi fushin da bai taba yin irin shi ba to shi sa waɗannan gurare guda uku kowa ta kan sheki shi yasa in uwa musulmi koya ma shi kiyamul layl kun ga wallahi sunnan nan da malaman nan suke kiran mu akai wallahi ta ce gatan mu ita ce gatan mu ba abin da za mu yi mu je gaban Allah ran tashi alkiyama illa mu bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ko wanda ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan duniyar nan ka gani cikin rayuwar shi tsaf yanzu ka kalli ahlus sunna kowa cikin kwanci hankali da kaga mutum ya wuce sabon roba roba ga ahlus sunna Allah ku lura ku gani duk wanda a ah, mu mun yi da kowa san ustazai ai sai ya ga sai yan hulan nan ta bani ka ji hadisi da yajin jallabiya duk lokacin da muka yi aure shekarun da su gabata duk da dan madina muka yi aure babban riga kana ahlu sunna kana bin sunna annabi sallam in kai arziki ne ranar daura aurenka ka sa yadi dan madina yau ku kalli sunna yadda ta yi gata yadda Allah ya mutunta ahlu sunna kuma wannan alƙawarin Allah ne innal auda yarithuha عبادي الصالحون فلنحيينه حياة طيبة duk wanda ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya raya shi rayuwa wacce ke kyakkyawa idan kuma kiyama ta tsayu to daman lahira idan ka wani yana dariya a lahira to la ahlus shi kafiri da mu ba a lissafi shi ba a lissafi domin su Allah ya ce fala ne kimu lau yawmal kiyamati wasna su ko hisabi ba a musu kafirai idan kiyama ta tsayu shi kafiri ba mutum ya auna aikin shi da kaji ana auna aikin mutum a duniya a lahira to musulmi ne ahlus sunna ya wuce aljanna dan bid'a ya wuta kawai shine karatun kenan dan bid'a dan wuta ne ahlus sunna dan aljanna Allah ka sa mu cikin ahlus sunna Allah ka gafarta mana ka datar da mu duniya da lahira hannu ya abin haka tsura daya ya allah ga bayanka sun baro gidajensu da hidindimunsu wani daga kasuwa yona wani daga wajen kwadugo yonan wani dan makaranta ne allah duk mutumin da kenan ka biya mai bukatun shi na duniya da lahira allah karfa masa asiri duniya da lahira ya allah ka san ni da malam sha'aibu da rama malam salis da malam makarfi da malam bamalli da malam karge da sauran al'umman da ke nan ba wanda ya isa waɗannan bayi naka su tare don mu allah sun tare don kai ne allah ka biya wa kowa bukatun shi ka rufa masa asiri allah ka ɗaukaki sunnar annabi malam ya magana kan hisabi ya eh, tambaya yake cewa to su ma mala'ikun nan dai za a masu hisabi ne kamar mutane don ya ji malamai ba sa maganin hisabin mala'iku kaji Allah ya ji kai ibnu taymiya Allah ya mai rahama wa malaman usul suna cewa al'aslu baratu zimma wai asli dan adam mutumin kirki ne ka'ida idan ban taba ganin malam mai shago ba ko zan mushi mu'amala ce ta shi mutumin kirki ne ba zan ce mutumin banza ba ne sai in mun yi mu'amala ya cutan wannan shine ka'idar malaman usul suka ce akwai bara'atu zimma asali kowa mutumin kirki ne in dan adam ne kai mutumin kirki ne kai ba mutumin banza ba ibnu taymiya sai ce wane mutum ya ce al'aslu dan adam dan iska ne dan banza ne ya ce da kaga dan adam to kaga dan banza ka sake ka yadda da shi in dai dan adam ne aka ce haba akar makallah kai da aka san ka da ta hakiki sai ce ai ta hakikin ya jawo ka ya ce a sai ibn taymiya ce da ku da Allah wa ya fi sanin dan adam wa ya fi kowa sanin dan adam Allah to ya Allah madaukin sarki na cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان سيشي إنه كان ظلوما جهولا الله يأتي إنه شيئا هذا كان تن تن تن تن تن تن شيئا هذا كان ظلوما يا كسن شيء من يوم ظالم تنكنشي jahulan kuma mai yawan wauta shi yasa ibnu taymiya ce in dai dan adam ne azzalimi domin shine asalin dan adam a idan kana so ka fahimci wannan ayar da kyau sai ka koma suratul ma'ida kissar annabi adam alayhi salatu wa tammu taslim da 'ya'yan shi guda biyu Allah madaukin sarki yana cewa watu alaihim na ba'a bane adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هزوا قرشين كسر ibn kathir allah madaukin sarki ya mishi rama a tafsirin ibn kathir da ya zo fassara wannan ayar sai ya ce asli annabi adam alaihi salatu wa atammu taslim ya kasance bayan allah ya halicci annabi adam ya halicci hawwawu a jikinsa sai ya zama tunda su ne farkon duniya duk abin za su haifa sun kasance suna haifan namiji ne da mace tagwaye suke haifa namiji da mace namiji da mace namiji da mace sai ya kasance a wancan lokacin sai Allah ya shar'anta ma annabi Adam alayhi salatu wa ta taslim cewa za ka dinga aurar da 'ya'yanka amma idan ka haifi waɗannan tagwayen su biyu namiji da mace aka haifo su tagwaye su biyu to namijin kanin in zai aure zai aure ya shi ne mace ita shi kuma wancan namijin wa in zai aure wa zai aura kan shi mace haka annabi adam ya kasance na aurar da 'ya'yan shi namiji da mace namiji da mace namiji da mace ake haihuwar su amma aka tashi auren sai a me akasa sai a me me zan fasa shi da Hausa sai a saba har sai da aka zo wajen aurar da babban ɗa shine kabila kamar yadda ibn kasir ya ambata lokacin da aka haifi kabila an haife shi ne da abokiyar halittar shi mace sai ta kasance kyakkyawa ce sai allah madaukin sarki ya shar'anta cewa shi kabila idan zai aure zai aure kanwa shi ne wacce abokiyar haihuwar habila tun muna yara muke jona za ka ɗauka kamar taso ne ko haka abin yake to gabanin auren annabi adam alaihi salatu wa ta mutaslim sai zai yi tafiya ya tafi makka ya ziyarci ka'aba allahu akbar inna wala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina shi yasa malamai suke cewa wa gina ka'aba ne wasu suka ce annabi ibrahim aka ce a a ba annabi ibrahim ya gina ka'aba ba Allah ce wa iz bawwa'na li ibrahim makan albayt shi ma annabi ibrahim nuna mai gurin ka'aba ya jaddada gidan ka'aba yayi sai wasu suka ce a annabi adam ya gina ka'aba aka ce ne mutum shi ma annabi adam haka yi ga ka'aba wa ya gina ka'aba mala'iku suka gina ka'aba ita ce farkon halitta a ban kasa in dai gini ne injiniyoyin farko kenan mala'iku inna wala baitin a linnasi lallabi bi bakkata mubaraka shine ginin farko da aka annabi adamu zai kai ziyara ka'aba sai kira babban dan shi kabila sai ya ce gabanin nan sai annabi adamu sai ya ɗauki amanar gidan shi tunda duniya a lokacin tana nan annabi adamu sai ya kai tallar amanar gudun iska ya ce ke iska ki kulan min da gidana iska ta cewa ne mutum ban iyawa amana nauyi gare ta dutse duwatsu suka ce ba mu iyawa da tun allah annabi adamu ya musu tallar kula da gidan shi suka ce ba su iyawa sai annabi adamu sai ya kira kabila sai ce kabila zan yi tafiya zan je makka ziyartar ka'aba kai ne babba a gidan nan ina so ka kula min da gida kabila sai ma annabi adamu da adam baki yace ce baba kwantar da hankalinka za ka je ka dawo ka tadda gida lami lafiya sun mulkui ba abin da zai faru shine Allah yake ishara yi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal sama ta kasa dauka kasa ta kasa dauka duwatsu sun kasa dauka fa baina an yahmilaha suka ce ba mu iya suka kis dauka wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan sai dan adam yace na ji na iya wa dan adam farko da yace zai dauki amana kabila sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ya kasance zaluman mai yawan zaluntan kashi jahulan kun mai yawan jahilci da wauta amsa anan ai duk duniya ba mai saba ma Allah sai dan adam da aljanni da haka amsa ka nan daya kai dan adam bawan Allah da kake tambayin hisabin mala'iku ai ba mala'iku ba ko son ba mata hisabi kasa ma ba za a mata hisabi ba duwatsu ma ba ya musu hisabi ba saboda lokacin da Allah ya ba su amana sun ce ba mu iyawa mu tasbihi da bauta maka kawai zamu ba za mu saba maka ba shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face na Allah tasbihi sai dai ku ne ba ku fahimta kullum inda tana ayan na sai in ce oh Allah shi kan mai gafarta mana muna yara idan muka kadangare yana tafiya ya haka sai mu ce dan banza ya zagi Allah wallahi duk gudun kadangaren sai an bi shi an kashi tace yanzu ba mamaki kadan kadangaren tasbihi fa suke amma muna bin su muna kashe su to dan haka mala'iku ba sa saba ma Allah domin Allah ya ce la ya'sun Allah ma amara mu yafaluna ma yamma to wanda bai saba ma Allah ba dan mu mishi hisabi kai cikin yan adam ma akwai da za su shiga aljanna bi gairi hisabi ba ma mala'iku ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce shiga makabartar baki a yi mazala ya ce a cikin makabartar na akwai mutum dubu saba'in wanda za a musu za a shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da ikabi ba sai wani sahabi ya ce ya Allah roki Allah ya zama ya zama ya sa Allah ya sa ina cikin su wane ne wannan sabon ko kasha sai mazala ya ce kana cikin su ya ce ya Allah ni ma yan addu'a mazala ya ce sabaka ka biha ya ce ka lashe kasha ya riga ka da aka amsa a nan mala'iku ba za a musu hisabi ba me yasa ba za a musu hisabi ba saboda ba su saba ma Allah ba to ba mala'iku ba kai ma ina sa rai idan kiyama ta sai ba sai an maka hisabi ba ka wuce aljanna ba tare da hisabi ba Allah ka samu da ciki shi yasa manzo Allah cikin addu'o'in shi kullum ya kasance idan yayi tahiyya gabani ya sallama sallah yana cewa Allahumma inni a'udhuka min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal Allahumma inni a'udhuka min al wal-maghrami sai manzo Allah ya ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira menene hisabi mai sauki ana tsayawa a fafaje filin kiyama sai Allah ya ce malam mai shago ya ce na'am ya ce ushi aljanna amma wallahi da an ce zuwa auna yakin ka wallahi shiga uku ya lalace Ko waye kai aka ce za a yi maka keke da keke a lahira ka shiga uku ka lalace ya Allah kai mana hisabi mai sauki mu da iyayenmu da gafar da malamanmu da ainihin mu baki da wallahi a'lam Allah madaukin sarki ya mana sa kai da alkhairi to jama'a ai kun san wayoyin da ne yi ba da na bar malam da waɗannan jigajigan malamai suke mana taliki ya tafi ma rubaci wannan lokacin da muka dan abin eh to ba dun ba dun ba dai da sai a ƙara ni ko tambaye guda biyu a da Allah gafarce to an gafarce <laughs> Allah gafarta mana da karshe jama'a wabihi yaktimu dhikru jamilu wa yabda mun fara da karatun alkur'ani bari mu kulle da shi za mu saurari alaran masu fiyana kargi ya karanta mana wasu awoyi na alkur'ani mai girma kafin gabatar da kafaratul majlis ala gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً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 إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا مبينا سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحمد لله Allah madaukin sarki ka ruguza ƙarya ka rusa bid'a ka lalata shirka zalunci da fasikanci allah maɗaukin sarki ka ɗaukaka bayanka na kwarai akan bayanka na banza allah ka tausaya mana karka ba kafirai azzalumai fasikai 'yan son zuciya dama a kanmu allah maɗaukin sarki ka tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ka yarda da shi subhanakallahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu